falalu kwanaki mun yi wata magana da kai ka tuna ta a kwarar da gaske a kan to akan wannan magana yanzu na sami ita soya ba da zaitunan kanta kuma na shaida musu to don haka na zo kai ma in daɗa tabbatar da magana kuma harkar nan so nake a yi ta da wuri-wuri a lau. kallau eh, yawa so nake a yi ta da wuri to ba na son taɗa lokaci ban sani ba ko kai kana da wata matsala eh to ai ni din ne dai ai babu matsala ko ɗaya babu na ai babu matsala ba matsala babu ko daya Allah ya kai mu Allah ya ba mu lafiya amin dan alfahari Allah ya ba mu lafiya amin dan alfahari dan haka ka je ma ka sami yarinyar ku gana to don ku ƙara fahimtar juna to shikenan eh ka je ka neme ta ku magana don ku ƙara fahimta to shikenan Allah ya albarka ina abin nan kuma to akwai wani hukunci da na yanki wanda ya kamata a ce na tuntube ki amma dai duk da haka zan gaya miki don kina da haƙƙin gaya miki wani hukunci ne wannan mala sakamakon biyayya da karamci da na samu daga ɗaya daga cikin almajirai na zaituna na yanke hukuncin na ba da ita aure aure kuma insha Allah malam yaya ba kai shawara da ni ba ko kuma ita zaituna فلال دي dai ban yi masa wannan ba sai sakamakon biyayyar da na gaya mu yaran nan iya bibiya da hidima ba irin wanda bai mun ba ruwan gidan nan duk shi yake yi gona kafin fito daga gida daga masallaci ya zai wuce gona wankin kaya na kafin ce <clears throat> an wanke su ba irin da addabin ba kuma a makarantar nan duk shi zai share da kofar gidan nan ya kallo to ba abin da nake ganin zan masa faranta mar irin bashi yata da na haifa aure amma malam baka ganin cewa zai tuna tana da zaɓi tana da zaɓi gaskiya ne amma ki sani akwai abin da na kalla baki kalle shi ba wanda ta fi so a zuciyarta wanda ke kin ki kokarin ki bayyana min ko kuma an naji labarin haka daga gidan su babu wanda ya taba zuwa ya gaya min kuma hasali ma yaron nan ya bar unguwan ba garin nan ma gaba ɗaya ba da ya san eh, ya tafi eh, abin nan amma malam ka san cewa yanzu fa ba irin da bane mutanen da su ne ake aura musu mutum ko suna so ko ba sa so su haƙura su zauna da daɗi ba daɗi amma ba na yanzu ba yanzu ba lallai a yi auren ya yi daɗi kamar yadda na da suke yi ba ina roƙon Allah ta'ala in akwai ta ya kauce ya kautar da ita kuma wannan ba zai zama auren dole ba aure ne da ke uwar yarinyar da yarinyar ku taimake ni na fita kunya wannan shine kawai in ma an samu wani ba daidai ba to a inda na furta masa na bashi shi nan aka samu kuskure ba na yi haka don cin zarafinta ko kaskanci ba a'a ina tunanin ba abin da zan sakawa falale da shi biyayya da yake mu sai in ba shi ata zaitu zaituna kuma ta kina ji ki fahimci abin da nake so in gaya miki kuma fahimta nake so ingantacciya a matsayina na mahaifinki wanda Allah ya sallada jagorancinki a hannuna shi sa nake so in gaya miki na ba da aurenki kuma ba ga wani na bawa ba shine falalu Falalu kuma? Falalu zaituna. Wani abu zai gudana, wani abu zai gudana Allah ya san daidai. Amma kai mutum abin da aka buɗa ma ka sani zahiri. Duk baɗinin da ka san shi ya zama zahiri a wurinka. Kin fahimta? Haka, Falalu shi ne mijinki in Allah ya yarda. Kuma za a yi bikin ku nan ba da daɗewa ba, insha Allah. To, baba. tashi je ki abinki zaituna yaya dai tunanin me kike wallahi ba na son wannan hukuncin da baba ya zartar abin da ya zartar bai kwanta min are ba ya sa ni a cikin damuwa ni kaina na rasa yadda zan yi da al'amarin nan ban san ya zan yi ba abin ya dame ni umma dan Allah ki mai magana wallahi ba na son haɗin nan ba na son falalu wallahi ba na ƙaunarsa hasali ma ban taɓa ji ina son sa a cikin raina ba tun da mahaifinki ya gaya min cewa ga wanda zai baki na tabbatar akwai matsala to ban san ya zan yi ba umma wallahi idan haɗin nan aka haɗa auren nan zai shiga cikin damuwa ba na so don Allah ki mai magana ko zai canja ra'ayi ya isa ki kwantar da hankalinki insha Allah zan masa magana zan gwada a tsanake in gani ko Allah zai sa a dace wallahi idan haka ta faru ya ruguza min farin ciki na zan shiga cikin damuwa ya isa insha Allah haka ma ba za ta faru ba ya isa a ah, zaituna ina kyauta zaton cewar malam ya yi dukkanin jawabin da idace a kaina a tattare da ke ko? Ya yi mini kuma nima na yi masa. Bai maka bayani ba ne? A, bai min jawabin komai ba. Me kika ce masa? Na faɗa masa ba na son ka kuma ba na ƙaunar ka. Ba kya so na? Ba kuma kya ƙaunata. Mene miki? Ni ma dai ban sani ba, amma ba na son ka. A Zaituna karki saurin yanke wannan ɗanyen hukunci a kaina ba tare da kin furza ko kin tattauna abin da zai je kawo ba. Hmm? Ya kamata ka sani da ni da kai ba mu dace da juna ba. Zaituna wannan aure bai ma'ana da ake ƙoƙarin a haɗa ni tsakanina da ke. abu ne wanda zai ƙara danƙon zumuntaka ƙauna tsakanina da ku. Hmm? kamata ki fahimci haka. Aure kuma falalu, ka ɗauka aure na tamkar a mafarki kake kallonsa, domin abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba. Zatun inda kika furta ka wannan yana mun kamar kenan ba kya jin maganar mahaifinki kenan. Duk yadda ka ɗauka, haka ne. Zaituna, الزيتون زيتون ita lamarin duniya magana nan duk gaba ɗaya su nake ta kare to ka gane ga eh. ka ina so in gaya maka shirya in allah ya da nan da sati biyu za a yi ta karwakan lahu da wuri haka to me za a yi ah, to maganin abu ai a yi shi gaskiya ne ai ba wani jinkiri kwarai da gaske yawa eh, da ka je duk shirye-shiryen da za ka yi ka yi shirye-shirye kuma jibi ka je ka sami isa isa ba hagu oh, ka ce da shi ina neman sa don shi ma zo ba shi abubuwan da ya kamata ya je ne eh. kuma ban hmm. sani ba kana da bukatar wani abu kalmar abin da ake bukata ai kamar inda na gaya maka akan harkar ah. nan <laughs> aka mun ai alhamdulillah duk abin da za a yi mun kayi mun tamkar da duk abu da hidima ni ba abin da zan so sai jin Allah isa ka da alheri to to Allah ya albarka Allah ya albarka a je a shirya a san abin da za a yi to eh. almajiran fa zaka dawo ne ko a ka je ka je ka kula da su ka je ka kula da su to shi eh, kula da su kuma a lura sai a lokacin sallah za a tashi to zaituna na'am baba ki ji da kyau ina so in sanar da ke idan allah ya kai mu sati biyu masu zuwa za a yi ki ke da falami baba mako biyu mai zuwa kuma mako biyu allah ya ta a ah, so ba na'am ba sai ce komai ba ba da abin cewa to ban gane ba ki da abin da za ki ce to ba mai abu ne yake da abin faɗa ba ni ko me nake da shi bare in faɗa a matsayin ki na uwar da za a yi yarki aure kuma a ciki ce da to so eh, zaituna a shiga ciki Allah ya albarka Allah ya miki albarka zuwa ba yanzu a jikin kaban nan da rina ne ki fahimta maganar nan na buɗe miki ita ƙarara ba abin da ban gaya miki ba amma tunanin ki wani lokacin sai ya canza sai ya dawo canza ya dawo ni kin san dai aure alheri ne ko kin sani ko to shi nake kallo ba na zaton wani

Ayyo Allah na. Sannu. Mutuwa zan yi. mutuwa zan yi. A'a ba za ki mutu yanzu ba ki haƙuri. Ya haƙuri. Ki cewa za ki mutu ki kowa zai mutu amma ba a cikin wannan halin ba. Ki haƙuri Allah zai baki lafiya in Allah ya da yardar kin ji ko? Za ki samu sauki. kina ji na ki riga yin addu'a cikin zuciyar ki insha Allah kin ji ba kuka za ki riga yi ba ko iyo am halalo na'am dama ina neman wata alfarma ne a wajenka alfarma kuma wace iri dan Allah ina faɗa maka kai mu alƙawarin saka kai ne eh to ai kin ga ba zan yi sauran alƙawari ba gwara in ji menene tukun ina so ka samu malam ka faɗa mai cewa ka fasa aure da. Kamar yaya na fasa aurenki? Saboda akwai wanda nake so. To, ni yanzu soyayyar da nake ɗauke da ita niki-niki taki a cikin zuciyata. In sauke ta ina kenan. Falalu ka yi haƙuri ka janye. Wannan magana ba mai yiwuwa ba ce. amma Falalu ka sani cewa muna soyayya da Amadi kowa kuma ya sani saboda ni ya tafi birni yanzu ma haka ya kusa dawowa. Zaituna ya kamata ki fahimci irin son da nake miki. Ina son ki matuƙar so kuma ina ƙaunaki. Burina ya zama na cewa na aure ki. Gaskiya ba zan iya. falala za ka iya. Kai kaɗai ne za ka iya cire ni daga cikin halin da nake ciki. Idan ka samu malam ka faɗa mishi cewa ka fasa aure na, komai zai yi falalu ka gane ba na son ka ne wannan duk na dan wani lokaci ne sannan a hankali idan baki so ni yanzu ba na tabbata nan da dan wani lokaci zaki ji ba wanda ya fi ni a cikin zuciyarki kai dalla malam dakata tsawa kike mu na maka saboda ka ga ina lallaba ka ina maka magana shine zaka zauna kana wani rarraina ma hankali kana faɗa mini to shikenan ka je ka yi auren nawa na rantsi maka da Allah idan ka aure ni baka da kwanciyar hankali baka da zaman lafiya sai ka kwammace kiɗa da karatu wallahi idan ka aure ni duk na ɗan lokaci ne yanzu in kin nuna min waɗannan kalamai sannan a hankali za su canja daga zuciyarki in ma baki so ni yanzu ba za ki so ni nan gaba ɗan lokaci kankani haka kake cewa haka kake cewa kwarai da gaske to wallahi za ka gani zan gami ki ce da malam da magarba zan zo yauwa ki gaya masa ƙasa kenan sannu sannu kululu na kin ji? sannu kululu na sannu abin yaƙi ci yaƙi cin yawa ya kamata a san abin da za a yi ko amma bari duba da ko jikon nan na san yanzu ya ci ko sai ki sha watakila a samu sa'a kululu ta shi shakin ji ya ji jiku sosai wallahi Allah ki shaki ka sani ko da ki sha zaki zaki zaki zaki kin hayu ta shi ki sha Allah ya hakuri kin ji yau ta shi dan gara ya haƙuri gara yau sanni Allah baki lafiya kin ji To, kulu ko dai mamadan je in kira ne saboda ni abin nan ni daman kamata ya ce akwai wata a kusa da ke ni ba ba zan iya wannan wannan din ba wallahi tallahi je in kira mama eh ya haƙuri bari je kira ta gata. Ikon Allah. To, sannu, sannu, sannu. Tun yaushe take fama da wannan abin? Eh, tun safi ne dama to na yi yan jike jiken dai da aka ce tsim ba ta kuma na ba ta amma dai har yanzu shiru shi ne tuna ga abin yanki ci yanki cin tunani sai na ce bari in je in kira ki ikon Allah sannu bari mu shiga da ita daga ciki duki cikin daki eh. to ba matsala abu ta lafiya Allah shi ke ta lafiya Allah shi ke ta lafiya bari in dan jira ku anan in ana bukatan wani abu sai in nemo sannu kulu na sannu kululu Allah fito da ke lafiya kin ji? La sarki kuluna. Ah. Na? Yawwa, ya jikin? jikin dai da sauki. Da sauki dai za a ce amma naƙuda yi. To, haihuwa ce kenan. Eh. Allahu akbar. Yanzu ka san abin da nake so da kai? A. Ah. Kai sauri ka je Malam Ka ce baka rubutun nan na wanda ake ba masu naƙuda. To, eh, ina dawa yanzu bari. Mm-hmm. Bari koma. alaikum shi kawai a ciki zauna ki huta, aje shi. Je ki ɗauki ɗumamanki yana ɗaki ki ci. Wai ya kuke da babu kuwa? To, zaituna sai dai ki yi hakuri, Mahaifinki ya ce wallahi mutuƙai yana raye. Ba zai taɓa fasa aurenki da halalu Saboda me? Saboda ya yi rantsuwa. Ya ce tun da ya niya babu abin da zai sa shi ya fasa. Don haka ina ganin ki haƙuri zaituna. Umma, wallahi aure na da falalu ba zai haifar da alkhairi ba. ba za a taɓa jin daɗin auren ba. Ki haƙuri ki rungumi ƙaddara, haka Allah ya tsara miki. Wataƙila haka shi zai zai zama miki alkhairi a gaba. Ki haƙuri. Na shiga uku. Wayo Allah na. yasa kika zaɓi da mu nan wajen mai magana? Amadi, lokaci ya riga ya ƙware. Na yi gani na iyayi na akan cewa na hana wannan auren, amma abu ya ci tura. Saboda ne? Saboda baba ya yi rantsuwa, iya bakin ransa akan cewa babu abin da zai fasa aurena da falalu. Idan ka kaga aurena ya fasa da falalu, to mutuwa ne ko kuma falalu ne da kansa ya ce ya fasa. Amadi, lokaci ya riga ya ƙure na tsayawa da kai ka yi haƙuri ka daina tsayar da ni domin ni tafiya zan yi kuma ba za ka ƙara ba haba haba bai kamata mahaifinki ke mana haka ba ban san dalilin shi na yin hakan ba amma na san yana da ƙudurin shi a cikin ransa amadi mu haƙura mu fawwala wa Allah wannan shi shine yafi komai sauƙi saboda haka ka yi haƙuri ba zan guje ka ba kuma ba na yi ne don niyyar kaina ba ke kome kika ce babu abin da na ce saboda dole in bi umarninsa zuciyata bata amince da abin da yake gaya mu gani nake kamar da amincewarki yi wannan kalli ƙwayoyin idona kaga alamar cewa zan yaudare ka ko kuma zan guje ka bana taɓa tunanin cewa zan iya gudun ka ko kuma zan yaudare ka da a ce za a bani zaɓi da mu aure na da mutuwata wanne zan zaɓa tabbas na maka alkawarin cewa zan zaba mutuwata sannu kulkin ji sannu allah ya baki lafiya Mama bai na haifa. Kulu kin samu ya mace. Alhamdulillah. Kulu. Hmm? Sai dai ke haƙuri abinda aka haifa bai zo da rai ba. Da lallai wa ina ilaihi raji'un. Ke haƙuri haka Allah ya kaddara. Sannu. Ya mai cikin? sauki da sauki alhamdulillah. Ta sauka? Ta sauka. To amma kuka me take yi? Eh? Na lafiya? Ku gaya mana. Sai dai a yi haƙuri ba ta zo da rai ba. Na lallahi wa ina ilaihi raji. Yanzu duk wahalar da kula kika sha nan na mai zo da rai ba. Haba, Sabiu. wannan ai sabo kake yi a ba wai kawai da ina jinjina ina jajanta mata ne yadda aka sha wahalan nan sannu kuma babu komai fatan mu dai mu roki Allah Allah ya bata rabo mai amfani ni kaina ban ji daɗi ba amma Allah ya sa ka shi ya faru kai ki hakuri ni kana ban ji daɗin abin da wannan ta zo miki a haka ba kin ji amma Allah ya ba mu rabo mai amfani zuwa ka gobe idan allah ya kai mu za a ɗaura muke aure da fadar kuma wannan aure ban yi miki shi don takura miki ba ban yi miki shi da nufin kuntata miki ba kuma ban yi miki wannan aure da nufin nuna ni ni ne mahaifinki ni dila sai ne miki mm -mm. a kasancewa ta mahaifinki kasancewar ki ke ta ce a ba alfahari na da ke ɗaya ce tal da nake da ita ina kan hanya ta ne na nema miki biji na kai sakamakon biyayya da ɗa'a da hidima da falale mu na kalli wannan nake tsammanin ko bayan raina zai kula da bayana shi sa na haɗa don haka nake so in ja kunnanki in ja hankalinki da ki bi mijinki tsakani da Allah ki yi masa da'a ki kare mutunci na a gidan mijinki ki wakilce ni wakilcin da zama za a yi alfahari da shi kuma ki bi shi bi irin yadda shari'a ta ce na tabbatar idan kika yi haka za ki samu nasara a rayuwarki duniya da lahira za ki samu alkhairi to babu amma fa kishiyar haka saɓanin haka to zai haifar da kishiyar alkhairi ki lura da kyau kwarjinin ba auzini su masa alfaharin uba esa don haka don allah ki haƙuri a matsayina na mahaifinki ubanki ban kasance ubangijinki ba a'a uba ne kawai kin fahimta haka in na saba miki miki ni ni ba ka saba mun ba ba komai na roƙon Allah ya taimake ki kamar yadda ya taimake ki ka rayu da mu lafiya Allah ya miki arziki ya taimake ki ki zauna da mijinki lafiya ya miki arziki ya taimake ki ki zamuna da 'ya'yanki lafiya ya baki ƴaƴaye na gari ne ita ce addu'ar da zan miki ta ƙarshe so muna magana nan baki ce komai ba in ce wannan ce wannan rara rara ke baki karba ki ce ba to me zan ce malam duk abin da zan faɗa ka riga ka faɗa kawai dai mi mata addu'a Allah ba su zaman lafiya to amin amin amin amin haka nake so ta shirya ki Allah miki albarka duk wani shirye-shirye da za ki ta shirya ne za ta je yanzu ki karasa haɗa kaya, na haɗa mata kaya, ki karasa rabuwa haɗa kaya. in akwai wani abu da baki da shi kike da bukata ki gaya mu Tuna. Ke fa amarya ce. Ya kamata ki kasance cikin daren farin ciki da murmushi da annashuwa da jin daɗi. Ba ki ɓata rai kina kumbura kina zumbura baki ba kamar wanda akan wani laifi. Hmm? Kai ka fita daga harkata. Ka daina shiga cikin harkata. Idan kuma ba ka ba duk abin da ne maka kai gaskiya. siya. zaituna so ne fa yasa na aure ki na kawo ki gidana amma me yasa kike gaya mun ƙarya kake so nawa zan gaya maka cewa ba na son ka ba na ƙaunar ka amma ka tilasta sai da ka aure ni mun ku asali ni kike gaya mu haka na gaya maka kai waye da ba za a faɗa maka ba ni ban kaki domin na kuntata miki ba ƙarya ne so nawa zan gaya maka bana son ka bana kaunar ka amma sai da ka nace ka tilasta dole sai da aka yi auren nan laifi ne yin hakan in laifi ne ma za ka gani in ma ba laifi ba ne ba za ka gani haba tuna. wallahi tun da ka dage ka nace sai ka aure ni dinga kunta mu wallahi baka da zaman lafiya baka da kwanciyar hankali kai ma ba za ka taba jin daɗin zama da ni ba ina matukar ƙaunaki ina son kuma na tabbata cewa san da nake miki ba zai bari na cutar da ke ba. So, ka cuce ni falalu, ka ci amana ta, ka mata min rayuwata. Ba zan taɓa yafe maka bara abada. Zaituna, zaituna, da sannu za ki fahimci yadda yake A tabbata da sannu za ki sauka daga kan wannan ƙadaman da kike za ki anshi soyayya ta. Sabiu. Na'am. Na ce ko injin ta gaya maka daruran da ya same ta. Na je ta gaya maka amma ban sani ba ko ta sanar da kai. A'a ban babu gaskiya abin da ta faɗa min. Menene ya faru? Gaskiya kulu ta haɗu da larura a wajen aikuwarta. Larura kuma? Ƙarar kuwa. Wace ne larura? Larura ce ta yoyon fitsari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. gaskiya babbar magana ta haɗu da babbar lalura gaskiya haka Allah ya kaddara gaskiya ne tunda yanzu ta sauka ni zan koma gida zan je gurin iro wanzami na an so mata magani to ba matsala ba matsala sai kun dawo Allah ya ba ta lafiya ba matsala to lafiya No dzięki. Haba Sabi'u, ya za ka yi haka? Mene miki? Tun na gamu da wannan ciwon na yoyon fitsari kwata-kwata na daina samun kulawa a wajenka. Idan ka yi imani da Allah ne ya ɗora min wannan ciwon, Sabi'u ya kamata ka zo mu haɗa ka nemo min magani. To, yanzu tun da kin kama da cutar yoyon fitsari so kike in zan fita in ɗauke ki in saba ki a bayana in fita da ke faɗa min me kike so rika miki yoyon fitsari fa ba fa ciwon kai bane balantana a ce zaka sha nan, ko ka sha panadol estara ko ka sha um, boska eh ko ka sha ciwo tara ka warke yoyon fitsari ciwo ne na daban shi kenan ni ba dakto ba ba mai tallan magani a hannu ba kuma sai yanzu ya kike so in yi abadan Allah dan annabi don ba ciwon kai bane shikenan bana buƙatar taimakon ka kawai gaskiya kuli kawai kawai ki hakuri har ga Allah gaskiya ina sake gaya maka bai kamata ka guje ni ba sabi ka gani matar ka ce to daman ni ai ban ce ke ma ke ba mata ta bace ai ke mata ta ce dole ne kuma in baki kula daidai iya a fitsari ne fa ana iya rike fitsari idan har ya zo min sai na yi gaskiya ne a cikin garin nan wallahi duk waɗansu masu gani na da mutunci wallahi tallahi na san ya riga ya ƙari dab yake da ya ƙari a ce ka tana tafiya tana fitsari kan wata saniya aba dan Allah dan annabi aba kullu aba kullu gaskiya ni gaskiya har ga Allah ni gaskiya duk kokarin da nake yi wa gani rashe da kuma ni yi salati yi salati me haka kamar ya menene haka na kana kokarin a kan gado idan eh, kwanta ne a ina saka kwanta a kan gadon kamar ya ka hawo kan gadon nan gurin ka zo ka kwanta mijinki ne fa ni ba wani bane daga waje ai ai sai dai ka nemi guri a ƙasa ka kwana amma dai akan gadon nan dai ba zai yiwu mu haɗa jiki ni da kai mu kwana akan gadon ba zai yiwu ba wannan wanda irin zance ne ba ka kafe ka naci akan cewa dole sai ka aure ni ba to ga sakamakon ka nan amma dai nan dai wallahi ba za ka kwana akan gada ba mijinki ne fa ni ba wani bane daga waje ai kai kayi babban kuskure <laughs> haba ki daina irin wannan zancen dan Allah dan tura can in shigo wallahi idan za a shekara ɗari a haka za mu zauna abin da nake so ki gane wannan abin da kike kokarin ki ce ba za ki karbe shi ba shari'a ce ta ɗanɗanta za ki zauna ne haka ai ba ki zauna ba amarya ce ki farin ciki kike da bukata dole a samu miki da shi ko ba haka ba ki ci gaba da yaudara kai lokaci yana nan zuwa ai ko wannan lokacin ba zai zo har abada a Kulu. Kulu. Da Allah jibe da kika jika mutane ka ba kalle da kika jike mun rika da Allah. Na shiga uku. Me wani kin shiga uku? Wallahi ban san nayi ba. Dama ya za ki san kin yi baki shan maganin da aka karbo miki. Wallahi ina sha jiya ma na sha wanda babu ta karbo min a wajen eji wanzani. To idan kina sha me yasa za ki riga mutane fitsari? Daki sai zarni yake dan Allah dan Annabi? Na kaman baka duba halin da nake ciki. Allah ga mutane rufe mutane baki dalla ina ruwa da kina jin kai ba za ki ita shi ki je ki fitsari ba shikenan sai ki riga mutane fitsari a kwance sai ka ce ta yi wani yaro dan yayi haba dan Allah dan annabi Na wa inna ilaihi raji'un Salamu alaikum. Salamu alaikum. za ta yi kuma gaskiya mana nake ta ƙwara sallama ashe kina bayi eh ah me kika dafa ne domin yunwa nake ji ban dafa ba baki dafa ba fa kika ce kamar yadda ka ji na ce maka ban dafa ba a cikin kuɗin da ka kawo mun yi da kai ga wanda za a dinga dafa maka abinci. To amma ina zaton kuɗin sadaki da na kai gidanku ya share duk wasu kuɗaɗe da zaki ambata kina bukata a tattare da ni Gaskiya ban ji daɗi ba, matuƙa, raina ya ɓaci wallahi. mu zuba da ni da kai a cikin gidan nan ɗan halakka fasa na ce ko a ɗanyi miki siracen ne saboda me ba zan iya tashi ba amma kulu da kin daure ai mm-hmm. har yanzu ina jin zazzabi a jikina sosai to tunda kina jin zazzabin kulu ba gara a daure in kai ki bayi in miki ba kulu kusarin kika ƙara yi lallahi wa ina ilahi raji ina wani irin masifu a ne wa alaikum salam na kuka me da kai ne wannan larura da take tare da ita ne yasa wai take kuka ikon Allah ai kulli da kin dena ma wannan kukan saboda ba shi da amfani wallahi ni ma abin da nake faɗa mata kenan na ce ta daure am ina ina da wata shawara da ya kamata mu yi da ke gaskiya ta me fa am ina ganin ina ya kamata gaskiya ki dauki kula ku koma gida idan ta warke sai ku dawo mu ci gaba da zaman mu gaskiya in ba ta warke ba fa eh ba ta warke ba kawai sai dai in ce kawai Allah haɗa kowa da rabansa gaskiya sabiu Cin mutuncin da za ka yi mana kenan? Ba wai cin mutunci ba ne. Wannan koro da halifa yake mana. Eh, halin ne zo da haka. Wallahi sai kun yi haƙuri. mu tafi gida. Ka lafiya. Allah ku ƙofar. Ajiya. Za ka kai mu ɗan nan gari ne haka. To, ba da mutala baka hajiya. Haba bawan Allah, ka ji da talaucin da ake fama a karkarar nan. Za a dai baka mutala biyu, ka taimaka. Hajiya ana fama talauci, kyamai da ta gida haka da wani larura? To ya zan yi? A, akwai mafita mana hajiya. Wace irin mafita bawan Allah? Kai ta wani asibitin. Kana ganin duk asibitin da suke cikin karkarar nan duk sun yi yajin aiki bawan Allah. To, Hajiya akwai wani likita. Eh. Da yake taimaka marasa ƙarfi. Eh. Amma idan kin amince sai in kai ki amma a cin gari yake. Na amince bawan Allah mu je. Na amince. Sannu. Sannu. Sannu. A hankali. Sannu. Sannu. Sannu. wani lokaci ta kai tana fama da wannan kai tsawon wajen wata biyu kenan kun taɓa nema mata magani mun taɓa nema mata magani wani iri namu ne irin na gargajiya da ake mata hayaki da sirace da nake yi amma ba ku taɓa kai ta wani asibiti ba ba mu taɓa kai ta ba karki da mu kamar yadda na gaya miki dai na kwantar da ita kuma zuwa gaban Allah da za a mata insha Allah za ta samu lafiya na gode sosai Allah ya sa a yi asa'a bana fa biyo ni mu <laughs> wata yarinya ka kawo daga ƙauye biki ganta ba yarinya karama tana fama da yoyon fitsari kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yoyon fitsari wallahi biki ga abin ba abin tausayi in gaya miki gaskiya har tausayin ta ya kama ni da yawa ubangiji Allah ya bata lafiya amin Allah ya mana maganin wannan abu yanzu abin da za a yi ka tashi ka je ka wawwatsa ruwa idan ya so kafin ka fito na gama shirya ma abinci ka kasa damuwa a ranka to ba ɗan cefane ne na yau na ce bari in ɗan kawo shi To bismillah. Wai kana nufin tare zan sa hannu mu ci tare? Eh mana. Ai ba zan ci abinci da kai ba. Ba za ki ci abinci ne. Kwarai kuwa. sai dai ka ɗiba ka bani nawa ko kuma ka cika rage mini a cikin da bi dole a ɗaya ko kuma ni in ci in rage maka. kina amarya ina anko muna kallon soyayya in muna danna tsiran nan a baki kin ga kuli kulan fa na gurin dan bala ne kaga ni fa ban ja zancen yi tsayi ba tuno me ki da miki ne me yasa kike haka ne kai kawai abin da na faɗa maka idan kuma ba zai yiwu ba ni ba ba uwar zafi bace ba ja abin ka ka cinye dama ni ban sa aka ba kenan ba ku ba shi haka kuma ya rage wannan kowa ya zauna lafiya shi ya so zaituna menene ne ko kin ga kusan yau watan guda wallahi tun da kika shigo ɗakin nan har yanzu ba wani ɗan abu da ya ɗan ɗan gudana tsakanin mai ɗan ginda idan kana mafarkin wani abu zai faru ne sosai ma ko mana ai ya kamata a yanzu a ci wani abu ya faru wani abu kamar me ba magana haihuwa mana kin sani ba abin da nake so in banda in ga irin ɗan dubi-dubi suna yawo a cikin gida musamman ina matuƙar son na haihu da ke wallahi ko mace ko namiji duk wanda dai Allah ya bamu hmm? Allah kiyaye wallahi ko a farki bana fata haba zaitun haba zaitun hmm? da alama daɗi ne maka yawa ka san an ce idan ka ga mutum yana abu daɗi ne mai yawa <laughs> idan kin ki amincewa da ni ta lallami yanzu dole ke da ni ba dai kin sha lemu kin ci danna kuli-kuli da nama ba an gama maka ai ban barin tattara na da na abu ai ban ga ta zama ba a gurin Malam ka gani ba? ga irin aika-aikar da yaran nan yi mana ko halal halal ya cuce ni harinyar nan tana da wanda take so sai da na gaya maka ka ce lallai wanda kake so zaɓin kashi shi za ka ba duba ga gaiza abin da ya fara zuwa gari yawa tsakani da Allah dakata abin da ya faru ya riga faru kuma duk abin da aka yi shi akwai manufa a kansa ni wannan harkar ne na yadda kuskure na wani amma ba za a kira shi a ba kuskure dan me ya zama kuskure dan ne masa zaton alkhairi ni alkhairi nake kallo aure alkhairi ne kuma hidimar da yaron nan yayi mun ke kanki shaida ce hidimar da bibiya da yayi mun yi ita na kalla nake zaton ko mutuwa na yi falal yana da rai yana ba su zarta an yadda haka ne ka zata masa alkhairi sau da yawa kake zaton mutum alkhairi sai ya kulla maka shari <laughs> amma abin da nake so da kai da ita abu ya faru ba kuka a ajiye ta a gida ba shine ya za a yi ta samu lafiya zaituna yaushe rabanki da ke ga falalu jiya da daddare da ya fita bai kara dawowa ba kuna magana ganin falalu ga mara lafiya a kwanci so ake ya za a yi ta tashi ya za a yi ta samu lafiya to amma dole ne ai mijinta ne ko yanzu ya jefa mu a masifa ya tsallake ya tafi ya babu wannan bakin ciki da me ya kama ai masifa an ta faru aka ce in ana ta kai ba a ta kaya wanda isa mu kansa shi ike neman mu ibari a baya amma yanzu ita muke magana da kuka da ya ake mu ya faru duk ba shi ne ba ya za a yi ta samu lafiya ake magana. Yau in tarihi za a bar sai a bar da Wannan shine abin da yake so ku bayyana. Ni ba bida a cikin masifa. Allah ba ki ɗauka magana da yake faɗa miki. Ba abin da ya rage inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Malam akwai matsala. Fami. Yarinyar nan ta gamu da wata larura mai wuyar sha'ani. Inna lillahi wace irin larura kuma? Mala yarinyar nan ta gamu da larurar yoyon fitsari. Inna lillahi. Yanzu haka ɗaki na ban da zarnin fitsari babu abin da yake yi Sai ba yoyon fitsari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka ba mu mafita amin Allah mun ji tsoron kaman bi ka ka ba mu mafita amin bai kamata a bar zaituna haka ba duk inda magani yake mu bazu a nema yanzu ma zuwa zan yi wajen buba dan findo

Congratulations. Thank you. Yanzu kika mun file din a office ina ki aji. Bari sai Sannu. Sannu tashi ki sha maganin. Kin ko sha maganin nan? Na sha. A'a. baki sha ba. Gashi nan yadda na jika shi haka na da na tarar da shi. daure ki tashi ki sha ciwo sai da magani ya haƙuri tashi a'a ya jika yanzu ya kamata ki sha ta yi ta zama da ciwo zaituna daure tashi ki sha karbi ki sha haba ba kya son magani madaci to ai dacin shine maganin daure sha daure ki ƙara daure hankali hankali sannu sannu mai kwantar da ni zan faɗi ki zan faɗi zan faɗi sannu sauƙi sauƙi wannan ciwo sannu so dr bashir dama ko da baka zo ba sai na san kira ba dan kada ka zo gida ka gaba nan insha Allah gobe ki samu zan je ƙauyen alu wajen tsohon abokin na wanda muka yi gardanci muka nemi ilimi tare da shi eh. amma in Allah dan na saran agoban zan dawo ka san ita tafiya kafin ka yi ta ne kake da ita bayan ka yi ta kuma ita ce take da kai Eh, domin kar ka zo gidan ka gaba nan ba da mawa ba Allah kai mu Allah dawo ka lafiya amin madam eh na ji da ka ga mu dan dama ina tunanin zan je gidan to kuma tunda ka ga mu ka ga shi eh ka ga to tunda ba kowa ina sai da so <laughs> sai Malam Sani. Eh, Haji Malam. A'a. ai da na ce kawai dira zan yi kamar baka san baka san ai mamaki ne ina jin sallama na ce to wannan malam sani eh so sai wallahi ye eh. in ji wane ne yace daga suru ko daga kogo ka zo da kogo <laughs> ka zo lafiya alhamdulillah ya kokari ya gida alhamdulillah iyale ya ya mutan gida ya faman zamanin nan alhamdulillah ko wannan zamani Allah da ya mana magani Allah da ya magani Allah ka iya mana Allah ka iya mana kai alaikum assalam wa rahmatullahi gida san da zuwa <laughs> gida eh, gida na lafiya an zo kalau a ah, lafiya garau duk mutan gidan ah, da zuwa daga ke eh, da da wuta hada ma <laughs> masa zogale <laughs> Allah ya albarka amin amin Malam Mado tafiya ce haka kawai wannan ziyara kuma ba haka kawai ba. To. Da farko dai zuwa ne in sadar da zumuncin da aka daɗe ba a sadar da shi ba. Na'am. Sannan kuma na biyu. Na'am. Dan ka ji da wani. Zuwa ne in sanan maka zan yi tafiya in je birnin India. indiya fa insha Allah indiya kace fa hmm. a dan wanan lahi wani <laughs> juma ta audu wai ba za ta iya faɗa ba su ce ba ba mana dan abdullahi eh dan abdullahi wai ba ta hmm. iya faɗa ba <laughs> to to je au to zan je indiya ziyara zainab da maryam ka gaya min gaskiya ne yaran nan suna can kamar inda daman ka sani cewa cincini na can da tura su su karo karatunsu. Eh. Oh, Malam Sani, ai kai barkanka. A ga abin da kai har nake mazancen cewa kakkai wannan ganganci daidai lokacin da yara za su shiga ɗakin mazajensu za ka ɗauke su ka kai su makarkatan boko. Ashe, ashe, ni ni ne akan ba daidai ba, ni ne akan kainuwa. Kaga dai fafutukar da a takaicen takaitawa dai, ni yanzu na kwashi riba tawa a hannu. Sakamakon namana. mana in takaice ma zance zaituna tana gida ta haɗu da mummunan larurar nan ta har abada a ta har abada ce mana yoyon fitsari inna lillahi wa inna ilaihi wallahi mijin da tun da aka zo aka yi bikin nan yaron nan ya samu ya dubga mata aika aika ta karfin tsiyaye mata ba daidai ba ibban ɗaya tafiyarsa ya gudu ya mu da ita har yanzu yi ake yi yari nan yi ake yi uwarta tana yi ni ina yi kar ka tona ka gai haka ka ganta duba ka ga uwa haka haka ka santa ka ga mutum kamar an ana sarasa duk ta fige to malam mado hmm. tun farko tun tun irin wa'annan hujjoji da wa'annan dalilai su suka sa na hana 'ya'yana mata su yi aure lokacin da bahaushe ko ku wanda Allah isa bai fahimci lamarin yake ba hmm. yake son isgar da 'ya'yansa cikin ɗakin ni na hana sun yi sai sun yi karatu kana gani kowa yana gani dole duk sanda aka buƙaci wata larura idan ta taso ta samu 'ya mace ko matar wacece ko matar malin wacece. idan abu same ta aka kai ta asibiti hakanan wanda ba ta san shi ba bai san ta ba watakila ma babu kalmar la'ila illallahu a jikinsa haka zai ɗauki hannunsa isa a jikinta in ta kama ma isa ka hannunsa a cikin matucinta malam sani abar tana baya gyatta ya zama sarki na san na ba daidai ba kawai kuskure ne na tabka shi allah ka yafe mana dole mala sai mun sadaukar da ‘ya'yayenmu sun je sun yi karatun da za su ɗauki nauyi irin na ‘ya'yaye mata waɗanda suka daidai da larurarsu. Daban na san kamar abin da na san ka riga ka sani. Na'am. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka sani yana cewa. La hmm. Kar ku zagi zamani. Domin Allah shi da kansa shine zamani. shine zamani saboda ka abin da zamani zuwa to to ni yanzu abin da nake gani za a yi to yarka ya ta a wannan kamar da faɗa ma batawa ne wannan duk abin da ya faru akan wannan yarinya to akan tawa ya faru ka bani ita in tafi da ita asibiti alhamdulillah masha Allah dan ciki na wanda ka san shi Dr. Bashir Bashar dai eh. Bashari yanzu shine kwararren likitan da ike iya wa mata dukkan irin abin da ya shafi wannan kai Allah kenan ya in Allah da samu lafiya Allah Allah kai mana taimako Allah kai mana taimako wannan yarinya mafita kunyarta Allah kai mana taimako akwai wani abu da yake damun ki yanzu amma ina jin zafi kadai karki damu zai daina kin ji ko a hankali Nas. Ki ci gaba da kula da ita. Kin ji? Allah ya saka da alkhairi likita. Allah ya ƙara arziki. Ba komai. Mun gode sosai. Ba damuwa. Ka ji abin da na gaya maka ko? Na ji baba, kuma karka damu Allah yadda zan sa abin zan yi a kanta. Alhamdulillah. San da zuwa. Yau wasu. Ah, Doktor sai na ga amma kamar ranar weekend ai baka daɗewa haka in ka fita. Wala yar abokin baba aka kawo daga ƙauye tana fama da cutar yoyo fitsari. To na tsaya na mata aiki. Wai me yasa irin wannan cututtukan suka fi ƙarfi a ƙauye ne? To kin san rayuwa irin ta karkara daban take da ta maraya. wani lokaci za ki ga cewa matan nan ana aura musu mazajen da suka fi karfin su wani lokaci kuma wajen nakuda suke fuskanta irin wannan matsalar sai su kamu da cutar nan yanzu shine abin da yake kawo musu matsala irin wannan da ya ba haka kwarai kuwa kin ga kamar ita wannan a wato fiyaɗe aka yi mata kwarai wanda zai wanda ya aure ta ne ya kasance mutum ne wanda na farko ba ta san shi na biyu kuma ya kai shekara arba'in da wani abu ita kuma ba ta fi shekara goma sha biyar ba saboda haka da aka aura mishi ita sai ta kyamancewa da shi kawai sai ya kama ya je zuba eh, wani magani a cikin lemu ta yi bacci ya afka mata kin ga wannan ya zama fyaɗe fiyade kuma warai mana fyaɗe ne mana tana ba a san ranta bane da ƙarshe ta ta samu wannan larurar ya gudu kuma ya bata ina lillahi wa inna ilaihi raji'un kai mara tausayi wallahi mai shiga Allah ya sa da kin yi abinci ba mu shiga ba ah. dan nuna nake ji he eh, bana Aisha. Na'am. Samu mun ruwa Okay to. Doctor. Na? Ka san me? Wallahi tun da kai mun magana yarinyar nan wannan mai yoyon tsara. Mm. Tun da kai mun magana yarinyar nan nake tunanin ta Saboda duk abin da zan yi a cikin gidan nan ko da a ce ina zaune ne tana yawan faɗo min a raina. Gaskiya ina matuƙar tausayinta. <sighs> Ai wato Aisha da kina aiki a asibiti. Ban sama dai ya zance ba. ya za ki jojen ga tausayin mutane da suke zuwa da larura daban-daban abin sai dai a taimusu addu'a kawai kai to ubangiji Allah ya ba ta lafiya am excuse me hello ina lillahi yanzu to shikenan e nan zuwa lafiya wallahi wani kes ne aka samu akan wani yaro an kawo shi yana ta bleeding barin je ga yadda za a yi subhanallah to yanzu dai an yi aiki lafiya kuma an samu sauki ko sai dai mu ce alhamdulillah yanzu kullum akwai abin da ke ji Ni ba inda yake mun Ke fa zaituna? Ba jin komai. Alhamdulillah haka ake so. Akwai magungunan ku gashi nan a wajen nurse. Akwai wanda za ku rika sha akwai kuma wanda za ku rika zuba a cikin ruwan zafi ne kuna shiga ciki. Idan mun kammala, nurse za ta yi muku bayani. Kun ji ko? So za ku zauna a gurinmu har ku gama amfani da wannan magungunan ku samu sauki sannan. Kun ji? da fatan kin fahimta nasu yasa. mun gama sai ki musu bayani to sannan kuma a cikin ku duk wacce tana neman karin bayani dangane da abin da yake damunta to ga nasu nan sai ta nemi karin bayani a wajenta ni dai ba abin da zan ce sai dai ce Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka gama da duniya lafiya Allah ya ji kan magabata mun gode sosai ba Ba ku tashi Eh sai ki je su musu. To, yau ce ran da ya kamata a ce mun sallame ku tun daga ba kun samu lafiya. Sai dai akwai abin da nake so in ga mara lafiya duk lokacin da zan sallame su. na farko dai shine akan maganar cin abinci ya kamata a ce kuna cin abinci mai kyau wanda zai rika gyara muku jiki kuma ku dinga lura da abubuwan da kuke dai shafi lafiyar ku kun ji ko insha Allah likita zamu kiyaye yawa eh, Dr. Bashir zan yi amfani da wannan dama shi maka albarka bisa irin dawainiyar da kake ɗauka ta tallafin mutane wannan kuma ya samu ne saboda tarbiyya da ilimi da ka karba tun farko ji Allah ya taimake ka akwai kuma abu daya shawara ce akan magana karatu na kan yi ƙoƙarin ga cewa an tura yara sun je sun yi karatu to kuma akwai sunayen ku da na bayar duk lokacin da abin ya taso in Allah yadda za ta tafi alhamdulillah Allah mun gode maka Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka faka godiya muke Allah ya saka gama da tsofanka ka lafiya Mun gode likita Allah ya saka da alkhairi. Hmm. Ina jin Umma me zai hana ya aure ta? kinga ga Umma babu inda addinin musulunci ya ce aure ya haramta tsakanin ɗan masu kuɗi da kuma 'yar talaka. Ko kuwa? Dan Allah Umma ki haƙuri ki bar wannan maganar. ni dai abin da ke ganin a bar yaran nan kawai aure yarinyar nan da yaran nan tare za su zauna juna kuma sun samu fahimta shi na umar sai mun haɗu